Bismillahi Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na 25. Aya ta fara gaishe da iyami sannan ta juya tana kallon umminta da ita ma idanunta suke kanta ta ce ina yini ummi. Ummi ta amsa mata tana mata sannu da hanya ta ce ya kuka baro ta yi ba da mai gidanta. Aya ta ce lafiya lau suna gaishe ku. Ummi ta ce muna amsa ina Amadi. Aya ta ɗauke kanta a kunyace ta ce ya wuce masjid. sai ya dawo ya ce zai shigo ya gaishe ku ummi ta ce allah sarki to babu laifi duk kuna lafiya ya kuka samu mutanen gida ta ce lafiyar su lau ta ce iya da kanta ta nufi waje tana cewa bari na kawo maki abinci ki ci shalele tunda yanzu kin yi lafiya a ɗakun ya ce aya ce marmashi kawai tana fita ummi ta juyo da hankalinta kan aya ta ce kuna nan lafiya ko babu matsala aya ta gyaɗa mata kanta ummi ta ce idan akwai matsala ki sanar min dai aya Aya ta sake girgiza mata kai ta ce a'a ummi babu komai. Ummi ta ce to babu damuwa ai haka ake fata dama. Dawowa iyami ce da abinci a wani wama mai kyau da plate ta ajiye mata gabanta. Tana cewa maza ki zuba yanda zai ishe ki ki ci ki ƙoshi. Bari na kawo miki ruwa da zoɓo. Da ta nufi ɗakin da firij ɗinsu yake. Aya ta buɗe wama tana murmushi. Ta ɗiba yanda za ta iya ci. Iyami ta fito ta ajiye mata ruwan da zoben tana cewa, to gashi nan dai duk naki ne ki ɗaya, don ma bamu san zaki zo ba, ai da an muku girki. Aya dai sai murmushi take tana cin abincin ta. har ta gama. Suka shiga fira da iyami bayan an sako masallacin Juma'a ta idar da sallah. Tana zaune yayi sallama gidan. Ta amsa tana tashi tsaye da kyar ta fita. Yana tsaye tsakar gidan ta masa sannu da zuwa, sannan ta ce masa ya shigo. Babu masu ya biyo ta suka shigo ciki tare. Yami da ke zaune ta idar da sallah da amsa sallamar da ya mata, tana masa sannu da zuwa. A ɗan kunyace ya zauna yana gaishe ta. Ta amsa tana tambayar sa hanya da su ta yi ba. Ya amsa mata aya ta fito ɗakin firij ɗin da ruwa. A hannunta ta isa tare da bashi, ya karɓa yana cewa thanks. Sai kuma yake tambayar ta, anti, anti ba ta nan ne? Ta za masa ta kai ta ce a'a bari na kira ta. Ta wuce ta fi ɗakin Iyami. Da yake Ummi tana jin shigowarsa, ta tashi da saurinta ta shige. Ta yi sallama tare da ƙarasawa tana cewa Ummi, wai ki fito ku gaisa. Ummin ta ce to, ga nan zuwa. Aya da ta san wucewa gida za su yi kamar yadda ya faɗa mata, ta biyo bayan Ummi suka fito. Sai da ta same su suna gaisawa ta ɗan zauna har suka gama, sannan ta ɗauki bel ɗinta ta yafa. Shi kuma ya wasu iyami sallama. Sai ta same su suna gaisawa. ta dan zauna har suka gama sannan ta ɗauki bel dinta ta yafa shi kuma yawa wasu iyami sallama ya tashi za su tafi iyami take cewa ba za ka zauna a kawo maka abinci ba amadi ya dan girgiza kansa ya ce a'a iyami alhamdulillah sauri nake ana jira na yana faɗar haka ya kalle ta ya ce mu je aya ta tashi tana cewa iyami mun tafi iyami ta yi sauran kallon ta ce to dama ba zuwa take ki mana yini ba a Kafin Aya ta bata amsa ya ce, za ta dawo gobe in sha Allah ta kwana Iyami. Iyami ta ce to shi kenan Allah ya kai mu. Aya ta amsa sannan suka fito. Iyami ta rako su har kofar gida. Sai da ta ga tafiyar su kafin ta koma ciki, tana yan maganganun zuci da fili. Tana kuma yaba wa Amadu musamman ganin yadda Aya ta kyauta cicciko. A hanya suka haɗu da Baba Wada zaune majalisar su. Tun daga nesa ya gano su sai ya saki fuska. Ba ma kamar da ya hango cikin jikin Aya. a fili ya furta alhamdulillah masha Allah daidai suna karasowa suka gaisar da abokan baba Warda sannan Aya ta ce baba ina ne?" ya ce Aishatu ku ne tafe ta gyara kanta tana sake gaishe sa ya amsa da kulawa yana tambayar ta jiki sai ta shiru ta kasa amsa baba wada ya ce tashi ki je gida kin ji sannu da hanya ta amsa sannan ta miƙe a hankali ta nufi kofar gida Ahmad da ma ya taso biyo bayanta har yayi nisa sai kuma baba wada. shi ma ya taso din ya biyo bayansa cikin ɗan sauri-sauri dai Ya shigo gidan ya samu Aya ta buɗe ɗakin su tana karkaɗe ƙurar da ta sauka kan kayan su. Cikin ƙoƙarin son ta tsaftace musu ɗakin, ya iso gurin cikin mamaki yana kallonta da faɗin, "Ke kike sharar ne?" Aya ta ƙasa da kanta don har ta fara jan haki saboda ƙura da kuma nauyin cikin jikinta ta ce, "I baba." Baba Wada ya ce, "A'a, bari kada ki wahala, bari na samo wanda za su yi." Ya juya da sauri yana ƙwala kiran, "Ina yaran gidan nan ne suke ne? Asiya ke!" Wata 'yar matashiya ce ta fito ɗakin Inna Asabe ta iso gabansa tana cewa ga ni baffa. Baba Wadani ne ya ce ke kaɗai ce a gidan? Ta girgiza kanta ce a'a su Sajida suna nan. Ya ce to yi maza ki kira wasu. Ku haɗu ku je ku share wa matar yayanku ɗakin. Ai bai kamata ma tana cikin wannan yanayin a bar ta yi aiki ba. Asiya ta ɗago tana kallon su ta ce baffa wani yayan namu. Baba Wada ya ce yayanku Amadu mana nake nufi. Da ta ta amsa ba don taso ba ta miƙe ta tafi kira sauran 'yan matan gidan tana mitar aikin da ya sa su su yi ma'aya. har zai fita gidan ya hango takalma Amadu a kofar ɗakin inna Larai da hanzarin sa dan ya san tun da ya shiga to ba za a kulla abin arziki ba ya isa gurin yana ɗaga labulan daidai nan ya ji inna Larai tana tuhumar Amadu dalilin rashin zuwansa kafin ya amsa baba wada ya ce ni ne nan na hana sa zuwa ba shi za ki tsiye kina tambaya ba ni ya kamata ki yi wa ki yi wa haka mutuniyar banza mutuniyar wofi kin ga Larai ki fita idona na rufe don wallahi akan maganar tsakanin yaran nan tsaf zan Da sauri Amadu ya ce, da sauri Amadu ya ce don Allah baba ka yi haƙuri. Ba wani abu take cewa ba, baba wada ya kalle shi tare da girgiza kansa ya ce, ai idan ma wani abin ta ce, na san ba za ka faɗa ba, to amma ku ji da kyau, duk na ji wata magana ta fito, hukuncin da zan ɗauka ba zai muku kyau ba, dukkaninku. Daga haka jiya zai fita, sai ya sake jiwa yana masa wani kallo ya ce, Kai yanzu ka san halin da yarinyar nan take ciki, amma ka bar ta za ta yi aikin wahala? Da ban shigo na gani ba, ba za ka iya saka ƙannenka su taimaka mata ba? Kame-kame Amadu ya fara ya ce, kai hakuri baba. Baba Wada ya ce, ai bacen ka bani hakuri bai taso ba. Amma dai ya kamata a ce ana sara ana duban bakin gatari. Ko da a ce ba 'yar uwarka kake aure ba, duk macen da take cikin irin yanayin nan, a rika dubawa ana tausaya mata. Amadu ya gyaɗa kansa da faɗin za a gyara insha Allah baba. Baba Wada ya yana faɗin Allah ya sa. ɗakin aya da yake jiyo hayaniyar yaran gidan ya nufa gano ta a ciki ne tana ɗauko musu tana ɗauko wasu kayan ana aikin da ita ya sa shi cewa ayatullah fito nan ki samu guri ki zauna ki bar masu aikin za su share maki ɗakin aya ta amsa da ɗan sauri sannan ta fito dan allah ya sani a gajiye dama take ƙarfin hali kawai take yi take ƙoƙarin gyaran ɗakin yanzu kuwa da allah ya bata damar ta huta ta ajiye ta fito babu musu gudun kada babawa da ya fita gidan ya san halin yaran gidan ba kunya ce da su ba tsaf za su mata ɗiba albarka su bar mata aikinta idan suka ga babu idansa ya samu benci ya ajiye can inuwa bakin ɗakin in larai ya ɗauko tabarma ya shimfiɗa tare da kiran aya ya ce ta zo ta zauna ta tafi kuwa ta zauna shi kuma ya hau bencin ya zauna Na yake tambayar ta yanayin zaman nasu ta sanar masa komai lafiya. Idan ka ga yanda yake nan nan da ita yana tambayar ta ko da wani abu take so. Za ka tabbatar yana son Aya har ransa. Shi yasa ita ma kaf gidan shi ne mutum na farko da take girmamawa sosai. Ta ɗauke shi tamkar mahaifinta. A hankali take cewa a'a ya ce ya ko fura za ko fura ba za ki sha ba? Kin ci abinci ne? Ta gyada masa kai tana marmashi ta ce na ci abinci gida gurin iyami kafin mu taho ya ce to shi kenan amma bari yaro ya shigo sai a samo miki fura ki kara Hira da suke yi ita kam har ji take yi a ranta ina ma da a ce kowa na gidan halinsa suka yau tabbas da bata rasa soyayyar dangin uba ba da sun zauna lafiya da kuwa. da ummin tana nan tare da abanta da duk abubuwan da suka faru ba su zo a haka ba da yanzu kam har kanne gare ta da suka fito ciki ɗaya da ita ma tana da abokan fira su yi shawara da juna haka idan abun kuka ya samu ya samu ɗaya su yi musharaka tare da kokawa junansu Hawaye ne suka cika mata idanu saboda tunanin da ya zo ya tokare mata zuciya. A hankali ta kai hannu ta share fuskarta yayin da zuciyarta sai sake yin nutso cikin kogin tunanin yanayin rayuwarsu da kuma maganar batun mahaifinta take yi. Tunda ta taso bata san ko da fuskarsa ba. Kullum babu yanda za a yi rana ta fito ta gabas ta faɗi yamma. Bata yi addu'a ba tana roƙon Allah akan abbanta ya dawo gare su. Sai dai zuwa yanzu ta fitar da rai da son sa domin ko addu'ar take yi ma tuni ta fawala wa ubangiji komai ta haƙura ta daina jikinta ya jima da bata abanta baya raye idan da a ce kuma yana duniyar to ba da ba a kawo tsayin waɗannan shekarun bai dawo gida ba wannan tunanin sai ta koma yi masa addu'a tana roƙar masa gafara tare da da rahamar Allah tana nan zaune tana tunane-tunane har su sajida suka gama share mata ɗakin ya ce su ɗauki abin ɗebo ruwa su tara mata cikin babban abin ajiyar ruwa Haka suka fita suka dinga ɗebowa bayan sun gama, sannan suka zo suka sanar mata sun gama. Ya ce to sannan an gaishe ku, Allah ya yi albarka. Suka amsa tare da miƙiya suna harara Aya ta wutsiyar ido, kamar ita ce ta sanya su aikin. Suna barin gurin Baba Wada ya kalle ta ya ce ayatullah. tashi maza ki je ki kwanta ki huta sun gama sun gama gyaran ta sauke ajiyar zuciya ta gyaɗa kanta ta ce to baba na gode Allah ya saka da alkhairi ubangiji ya ji kama gabata. ya amsa mata da faɗin zan sa yaro ya kama ki fara yanzu idan na fita ki samu ki dan kwanta ki huta kin je? ta ce insha Allah baba a dawo lafiya ya amsa yana tashi bai bar gidan ba sai da ya ga shigar ta ɗakin ta sannan ya fita da kallo aya ta dinga bin ɗakin ta da kayan ciki suke nan kamar yadda suka bar su. Kafin a hankali ta isa gadonta ta zauna, tsabar gajiya na cin jiki da idonta, dole ta sa ta kwanta. Ba a jima ba wani irin bacci ya ɗauke ta. Rasa bakin yin ƙorafi na Larai ta tun bayan da Baba Wada ya bar musu ɗakin. Tana ji tana gani ta sa Amadu a gaba tana kallo zuciyarta na ƙuna kamar za ta babbake. Shi kuma ganin har lokacin ta ƙi ce masa komai. Amadu ya ɗan gyara zamansa tare da faɗin inna na ji kin yi shiru baki ce komai ba kuma ji kafin na fita kin ce akwai maganar da za yi takaicin zaman baba wada a daidai kofar ɗakin ya hana ta ce masa komai domin duk idan ta ce za ta yi magana to zai iya jin su don ita wata irin mace ce da bata iya sirri ba sam bata iya magana ƙasa ƙasa ba dole sai wani ya ji wannan dalilin ya hana mata cewa komai kawai ta sa shi a gaba tana kallo da ya miƙe zai fita kuma ta hana sa haka nan kuwa suka yi wa juna zugum zugum har san da baba wada ya bar gidan Kafin ta numfasa cikin tarin kai ce ta ce, "Yanzu Amadu, da kai za a haɗa min kai? Ka ɗauki matarka ku bar garin nan ba tare da na sani ba, kuma ka ƙi zuwa ka gani sai da kuka ɗauki tsayin watanni bakwai ba tare da na saka ka a na ba? Kada fa ka manta, ni mahaifiyarka ce, ba ka aka kawo min ba, ni na haife ka na ka. Fi sabilillahi kun kyauta min kenan, kai da mahaifinka." Shiru yana sauraron ta kafin a hankali ya ɗago kansa yana kallon ta. Cikin muryar ban haƙuri ya ce, don Allah ina ki yi haƙuri, na san na yi maki laifi, amma ni kaina ban yi niyyar ɗaukar aya na tafi da ita ba, har sai da baba ya ce lallai tun da gurin aiki sun hana ni hutu to sai mu tafi tare, kuma na so zuwa nan ma, ya ce mu zaman mu, mu bari har zuwa wani lokacin. Bayanin yadda suka yi da baba Wada dayi mata tas, tana kallon shi da sauraron sa. Ba nan ta gama yarda da shi ba sai don gudun burɗaɗɗen halinsa irin na babansa ya sa ta ce to shi kenan ai ina cewa ra'ayinka ne ya sa ka yi min haka. Nan na shiga damuwa saboda rashin kula ni ce sirfe da daka ni ce wankau sana'a iri-iri haka nan na kama ina yi saboda rashin ɗan abin hannu. da ya ɗan shafi gefen fuskar sa yace ce inna shi yasa na ga kin na yi tunanin ma rashin lafiya kika ta ce ko ɗaya babu rashin lafiya kawai wahala ce ta dawo da ni haka da tunaninka Ɗan miƙewa ya yi sanin ƙarshen maganarta yana cewa, ina bari na ɗan fita mu gaisa da mutane, zan dawo anjima jima in Allah. Ta ce to shi kenan, amma na ce ba zan ɗan samu wani abu ba nan a hannunka? Zan biya bashi ne da na ciwo. Ya marmashi yana shafa aljihunsa ya ce kamar nawa inna? Inna Larai ta ce ni dai ai bashin da ake bi na suna da yawa. Bana ɗaura maka nauyi barka. Ya babu damuwa inna, kamar nawa ne kuɗin? Ani na tambaya. Inna Larai ta karyar da kai ta ce zai yi dubu hamsin fa nake jin idan bai fi ba. wallahi duk gurin mutane ne ta bi ina amsa har na tara wa kaina masifa kallanta ya dinga ya dan wani iri ba wai dan bai yarda ba da ita kuma wai bai taba kallon mahaifiyarsa ya ce ta masa karya ba amma wannan karam sai yake jin zuciyarsa tana rawa a kan maganarta ta kalle shi ganin yayi shiru ta ce to idan ba zan samu ba je ka kawai na ci gaba da aikin wahalar har na samu na biya su babu damuwa dama ni ni na ci kuɗin ni na ci kuɗin jama'a kuma ni zan nemo su kasa cewa komai yayi ganin haka yasa inna lare ta shiga masa tijara kamar babu gobe har da yan guntayen hawayen ta ido tana cewa ni da ma na san arzikinka ba zai taba zama min rufin asiri ba ai shi kenan babu damuwa kukan da yaga tana yi sa duk ya bi rikice da ba ta haƙuri sai da yaga ta yi shiru sannan ya sa hannu aljihunsa ya fito da 10 ya ajiye mata yana cewa Ki yi haƙuri inna, babu kuɗi jikina sosai, amma zan baki kafin mu tafi insha Allah. Daga haka ya saurin fita daga ɗakin, inna Larai ta wani murmushi tare da dafe kuɗin ta kwashe tana faɗin, ai, ashe dai ashe dai baka son ganina a dama. Yana fitowa shi kam ɗakin sai na fa cikin ɗan hanzarinsa, sai ya samu Aya kwance tana bacci. Ɗakin kuma ya tas an gyara kamar babu ƙurar da ta sauka a kansu. Ganin haka ya sanya shi juyawa ya fita. Dama shigowa ya duba ta daga gida Direct gurin Aminu ya nufa. Matsalar da ina Lare ta tado masa da ita ya sa shi son zuwa gurin sa, saboda ya raka shi takai, ya samu ya fitar da kuɗi saboda last card sa kenan aljihu kuma innarsa ta nemi kuɗin. Dole ne ya nemi kuɗi cash saboda su da sauran mutanen da zai ma alkhairi kafin su bar garin. A kemis sa ya same shi ya yi sallama tare da shiga ya zauna suka gaisa. Aminu na tambayar sa madam, shi kuma yana cewa abokina Na Allah idan babu abin da kake yi ka raka ni ta kai mana. Aminu ya ce yanzu, Amar ya ce ya. Wani uzuri ya taso min ne, yanzu ina buƙatar kuɗi a hannuna. Aminu ya ce oke babu damuwa, za mu iya tafiya. amadu ya masa godiya kafin suka fito. A mashin ɗin Aminu suka tafi, amadu ya shiru yana tunanin zuciyarsa, zuciyarsa kuma ta yi masa nauyi. Haka nan Allah ya sa yake jin ba daidai ba akan maganganun mahaifiyarsa, sai dai ya yi ƙoƙarin korar shaiɗanin da ke neman sa sa masa waswasi a zuciya. Har suka kai ta kai suka bi layin ATM, sai can yamma bayan sallar la'asar sannan Aya ta farka. A ɗan hanzarce ta tashi saboda sallah da ta ji a jikinta ya wuce ta. Ta ɗauko buta tare da fitowa. Banɗaki ta shiga da niyyar kama ruwa sai ta tsaya ganin simintin duk ya jirwaye alamun ba a ba a kula da shi yanda ya kamata. Haka nan ta tsaya tana kallon ko'ina ta kasa tsugunna saboda gudun ɗaukar ciwo. A matsayinta na mai juna biyu da kullum ta je antenatal ake musu lectures kan kiwon lafiya. Da ƙyar ta daure tare da matsawa can wani gurin da kamar ake wanka. Kasancewar gurin ya ɗan fi sauƙin datti ta cire fan ɗinta tare da tattare rigarta da waya ta yi a tsaye. Bayan ta gama ne ta wanke jikinta tare da yin tsarki. bayan ta mayar da fan ɗinta sannan ta fito. Wani ruwan ta sake komawa ɗaki ta ɗebo sannan ta yi alwala nan jikin ɗakin ta a sunkuyo. Tana idarwa ta wuce ɗakin ta yi sallah. Tana zaune ta jingina bayanta da jikin gado tana tunanin abin yi. Ahmadu ya shigo. Da alamun sai lokacin suka dawo tun fitarsu da Aminu. Da masa sanin da dawowa ya amsa cikin ɗan hanzarinsa. Ya ɗauki buta ya fita ya ɗaura alwala sannan ya dawo. Yana cewa ta bashi abin sallar da take kai. Bace masa musu ba, ta janyo sallayar da take kai. Tana shirin tashi ta shimfiɗa masa. Ya iso ya karɓa yana cewa, yi zaman ki." Tashi ta daga ƙasan da take ta koma saman gado. Duk yana kallon yadda take yi idan za ta tashi saboda nauyin cikin. Sallah ya kabarta ita kuma ta yi takumi tana jira har ya idar kafin ta tambaye shi abin da za ta girka masu da dare. Duk da ba su ta komai. Bayan ya idar da sallah ne ya addu'a ya shafa sannan ya tashi zai fita. Ta ce, mm, baka ji ba.